والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan safiya ta asabar wadda dace da lahadi kai wadda dace da sha shida ga watan sallam da madina wanda kuma ita ce safiya ta ashirin da ga watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin nuna sharhul warakat fi usul al-fiqh wannan shine darasin mu na darasin ne eh sabe to idan da kuma ta ba abin da muke ciki shine min masail al-amr wato wadansu mas'aloli da suke da alaka da al'amri mun dauki mas'ala ta farko ita ce halin amru yaktabu takrar ina da mun gama da ita muka dauki mas'ala ta biyu halin amru yaktabu fawr sannan kuma sai mas'ala ta uku wadda ita yau za mu tashi akan ta wal amru bi ijabil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi mas'alar da za mu tashi kenan akan ta yau amma kafin mu tashi akan ta menene malamai suka ce dangane da hujjatul amr hujjatul amr shin al'amru yufidu takrar ko kuma la yufidu takrar na'am aha wato qadiyatul amri muqayyadun bil wahda wato siga ta umarni ta zai amma an kayyade ta da cewa so daya to wannan laifi da takarar kamar misalin sa madalla faɗin Allah ta'ala wani Allah ala nasu hijjil bait man fata ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun أن تنبيهم أن الله في كل عام يا رسول الله قال لا في العمر مرة وطبع سنتم يا أدوكا لا يوضع دنيس ولا يوافيك واجبش تقال لهم سورة كده بتكون سورة الأمر جاءت مقيدة بالوحدة إذا umarni ya zo aka kayyade shi da wahada to wannan la yusidu at takrar da kyau sai na an da kayyada bima bima la yufi takrar kamar misalin ne wato wannan la da takrar kenan dan kai abin da kace an yi kayyada ma la da takrar umarnin da ke cikin wa in kuntum gidan fatah da laifi da takrar ke na'am wannan lafin da kasa ita ce kuskure dai dan yanzu ya zama neman kenan abin da wancan ya faɗa dan da yake an yi kayyada bil wahda ne bambancin sai an yi kayyada bil wahda da yake an yi kayyada bil malaiki da takrar da abu dai da abu dai ne na ka ta da abubuwan kuma ka ta da abubuwan waje da ma'ansa su daidai yadda yake na'am al'amur al-muqayyad bi takrar al-muqayyad bi ma yusidu takrar kamar misali ne وإن كنتم جنون فاتطهروا ما الذي أفاد التكرار في هذا الأمر؟ إيه؟ لا الشرط الشرط هو الذي أثار التكرار إن كنتم جنبا فطهروا فكلما تكرر الشرط تكرر ما في المشروط من تسمى الشرط إيه ya ne tuto الشرط abin da za a sharɗanta ke nan المقيد بالتكرار أو القيد بما يفيد التكرار هذا المفيد للتكرار قد يكون شرطا وقد يكون صفة ya kawo misali na sharfi tun kuntun zunan fattaharu ne misali na masifa a tsariku wa tsarika sakata wa aida huma da za a jima kasa ba na kare minan ba yi bayani ne ake nufi da wannan baka fito da abin sosai da sosai sai muke a fito da abin wato ya din nan da fata duk lokacin da ya nome su to yanke hannu ya zai ne zai nome su kullama takarrara al-ittifafu bi-sariqa takarrara al-qat'u illa idza takarrarat as-sarqatu marratin adida qabla al-qat'i idan mutum ya fata goma sannan aka kama shi to yanke hannu ɗore za a yi amma idan zai yi fata ɗaya sai a yanke hannu ya sake to kuma za a sake yankewa ya sake kuma za a sake yankewa ashe a nan gurin mai metuwar siffantuwa din ne don a sariƙo sifat yayi ba suna ba ne ba mai fata ba a cewa mutum mai fata sai in yayi ba na ya siffantu da ita wato abin da kike so gane siga din kaga nan gurin sigatul amri tana da karima wadda take fa'idantar da at-takrar domin sifa tana iya maimaituwa da mutum ya yi abu ya kuma sake yin abu ya sake yin abu kaga takarar ta sifa to hukuncin da aka rata a kai shi ma sai ya rata shi na akai wato kiman al'amri al-muqayyad bima yufidu at-takrar wa hada yake da takrar wa hada al-mufid lil-takrar qad yakunu shartan wa qad yakunu sifatan ina fata an fahimta to daga nan sai sura ta uku daga cikin surar al-amr sura ta uku ita ce ne da yake nufi da al'amuran mutlaq alladhi lam yuqayyad la bi takrarin wala bil wahda umarni ne kawai aka sake shi haka ba tare da an ce so kaza ba ba tare da kuma an ce so ɗaya ba ba a ciki ba ka ga alama da take a maimaita abin ya maimaito ba kuma ba ka ga alama da take kare maimaito ba yanzu a sura ta farko da muka kawo allah الله masu الناس حج البيت fata استطاع lafi sabila lokacin da muka hada da hadisin a fi kulli amin ya ya ce la to kaga wannan mun fahimci wancan umarnin lalle so ɗaya ne inda ya wajibci ne na aikin hajji so ɗaya ne a nan gudun kuma in wani fata hari mun fahimci umarnin fatahari hari nan lalle zai ne mai duk lokacin da wato abin da ya mutu janaba ta mutu to wanka zai mutu kenan to kaga a nan gurin kowanne akwai karina amma wannan sai aka bar shi mutlaq bila karina shi al'amru mutlaq yani alladhi la yuqayyad la bil wahdati wala bit takrar to wannan yafi da maza في salafin da ulama ila kan قول اختلفوا. Sun shi da matan da ya kamata idan matan da ya shi kaɗai ta daga tsayawa. ila kan qawli wa salaf ila qawlayn bai sarka Allah rasul sallam to da wannan dalilin ne kashin farko ne suka ce al ila al-awwal wato kenan a nan gurin al'amru anan yake da takrar sai suka ce dalili dan akwai kamanceci ne tsakanin al'amru da annahi domin idan al'amru ana son kai to annahi ana son ka bari to duk lokacin da aka hana ka abu to wannan al-intihad yakunu muttasilan ila al-abad to ya kamata ma idan an umarce ka idan ta zuwa muttasilan ila al-abad wannan ita ne abin da suka kawo na farko ko ko ne al-awl al la yufiru takrar to su mai da mun so ne suka ce la yufiru takrar جميل الانتهاء من الفعل إلى الأبد ممكن لكن الاشتغال به إلى الأبد غير ممكن suka ce kiyasin da kuka yi a can gurin wato kuka hada al'amur da annahu cewa ɗaya ne ba ɗaya bane ba domin daina abu mutum zai iya dainawa har abada amma yi kuma kai ta yi har abada ba zai yiwu ba kaga a nan gurin an samu bambanci kenan tsakanin su akwai mai karin bayani kan wannan din da zat na'am المامور به إذا فعله الإنسان إذا قام به الإنسان لأول مرة خرج عن العهدة عندما أكت يك ذاتي يسود ياسو كده بواجب شيك نعم أقول كارم داني أكي أبو الله لما براءة الذمة وهي تتحقق بفعله مرة واحدة إيه، براءة الذمة أي بكاتا وهي متحققة بفعل بالقيام به مرة واحدة aha akwai wani karin wani ja kai kun lama da wannan shi ke sai mu je kaman abin nan mas'ala ta biyu al'amru hali yufid al-fawr aw la yufid al-fawr hal yaktab al-fawr aw la ya fitar fawr idan an ce ya abu shin ana nufin lallai in tashi in yanzu ko na iya bari sai nan da sati ɗaya yi ko sai nan da wata ɗaya ko sai nan da shekara ɗaya ina jin ku bismillah الأمر يقتدي أها أها أها أها أها أها اها ما جاء في

me mahallin shahid a cikin kisar mahallin shahid mm. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ba a bari lokaci ba a bar ba a bar lokacin ya wuce ba mm. an aikata wannan abin a wannan lokaci da a ce abin yana nuna cewa za a samu jinkiri mm. to da ba za a yi wannan yankan ba wannan tukan ba da a a wannan lokaci. akwai wanda zai gano mahalli shahid duk da hujjoji da zai haka ne mahalli shahid din ne kawai aka sami tangarda me mahalli shahid din eh fushin da manzo Allah yi lokacin da yake su yi suka kita shi sai su gida a fukace law anna al-amra yaktabi at-tarahi lama ghadiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam lakin al-amra yaktabi al-fawr kaga ne sai fahimta ce al-amra yaktabi al-fawr domin inda Allah ya san da me zai sa manzo Allah ya da ba zai fice ba da yake fi shi ne suna nufin sanin da ke kaza shi don haka ran ba zai gaci ba amma kasance al'amuri ya da fayar sai kasance ya yi fiti tun da su tashi su mu da hada kawali mana alkawal cewa al'amuri ya tabin fayar alkawali ta ne fashi ne ne eh? Ina ka ce da an yi iblaƙin sa kamar ce ne ban gane ba da ce da ka kafa gaba da mun ce ko dai ko tarafi malamin ya faɗa mana wanda suke ganin al'amru yaktul lifayar wa lana min adillatihim rabbikum fastabiqul al'amru bil musara'a ala anna al'amra yaktabi al-fawr fastabiqul والأمر بالمسابقة دليل على أن الأمر يقتضي الفوز وكذلك قصة الحديبية حينما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر صحابته بالنحر والحلق كما فعلوا فغضب فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفوز وانه شنو zancen farko ya ابن الجنفاء zance na شنو الامر لا يقتضي yaqtadi al wato sun suna ganin al'amur la yakfi ko shi ne zance na biyu ko kuma dai kai ka kawo wannan daga ijtihadin ka ala kulli hal khulasatul mas'ala wadan sun tabbatar cewa al'amru la yaktubu al-fawt sigar al'amru kadai la taktubu al-fawt domin lokacin da aka ce yi kaza abinda ake son yin abin kawai ba nan lalle bane a yanzu ta iya yanzu ta iya in an jima ta iya gobe haka suka ce صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد الفعل دون تقيده بالفور أو بالفراسي كما أنا زلتان باشينا اللي كان في زلتان دماء أفا فاري شرح سافرته شينا زلتان بيكي وتأينس mai ƙarfi ina fata an fahimta sai al-mas'alatu thalitha za mu tashi akan al-mas'alatu المسألة الثالثة قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به م. أي أن ما توقف عليه وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة فهو واجب م. إذا كان ذلك في مقدور المكلف المكلف المكلف وتحت هذه القاعدة صورتان وذلك بناء على دخول المندوب في الأمر الأول ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة والأمر بستر العورة أمر بشراء ما يسترها ووجه هذه الصورة أنه لم تجد الطهارة أنه لو لم تجد الطهارة أنه لو لم تجد الطهارة مثلا لوجود الصلاة لجاز تركها ولو جاز تركها لجاز ترك الواجب المتوقف عليها واللازم باطل الثاني ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب فالأمر بالتقيد يوم الجمعة كما في حديث ابن عباس وأصيب وأصيب وأصيب من الطيب من الطيب أمر بشراء الطيب ندبا لا وجودا وهذه الصورة لا تدخل على رأي المصنف لأنه لا يرى أن المندوب مأمور به والله أعلم wani ita ce mas'ala ta uku daga cikin masail al'amri mun gama da mas'ala ta farko da ta biyu kar ku manta mas'alan farko ita ce hal amru yufidu takrar aw la yufidu takrar fa kharajna bin natija wa hiya anna al-amra lahu thalatha suwar as-surah al-ula al-surah al-ula الأمر المقيد بما يفيد الوحدة فهذا لا يفيد التكرار الصورة الثانية الأمر المقيد بما يفيد التكرار وهذا يفيد التكرار هنا فاتان فانتا الصورة الثالثة الأمر المطلق الذي لم يقيد لا بما يفيد التكرار ولا بما يفيد الوحدة وذكرنا فيه يعني أنظار العلماء وأقوالهم ثم تناولنا المسألة الثانية وهي هل الأمر يفيد الفور أو لا يفيد الفور فخرجنا بالنتيجة وهي أن العلماء انقسموا إلى قسمين بعض منهم يرى أن الأمر لا يفيد الفور وبعض منهم يرى أن الأمر يفيد الفور وهذا القول الثاني هو الراجح لم يتبه بسيطة ممكن فتريتا المسألة الثالثة shine al'amru bi ijabil fi'li amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi an gane ku wato idan aka yi umarnin cewa yi kaza to wannan umarnin ya shafi wannan aikin kuma ya shafi abinda aikin baya yiwuwa sai da shi idan na ce yi kaza wannan umarnin ya shafi aikin ya shafi kuma abinda aikin baya yiwuwa sai da mai sai da shi idan na ce ɗebo mun ruwa zan yi wanka wannan umarnin ya shafi kawo ruwa ya shafi ɗaukan mazubin da za ka taho da ruwan a ciki tun da ruwan wanka kon baya yiwa a iya kawo wa mutum sai sai a cikin mai sai a cikin mazubi sawa'in bokiti ne ƙwarya ce dalo ne ko ma ne a ce lokacin da na yi umarni ka kawo ruwa umarni ne na ka ɗauki abin ɗebo ruwa ina fata an fahimta أي أن ما توقف عليه وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة فهو واجب إذا كان ذلك في مقدور المكلف أبن لي نفي شيني ما توقف عليه وجود الواجب بأبن دا سامور واجب في سيوى أكانتا بطريق شرعي تهنيا تشريعة لتبرأ منه الذمة بمن نوية ولك دا كم متن فهو واجب تغنى أبن يادم واجب بأبن دا واجب في سيوى أكانتا to wannan abin shi shi ya zama wajibi idan kana zalika fi maqdurul mukallaf amma idan hakan yana daga cikin ikon mukallafi zai iya yi ina fata an fahimta zai kawo misali dan mu gane sai ce wata ta hadhihi alqaida ne karkashin wannan qaida akwai sura guda biyu wa zalika bina'an ala dukhul al-mandub fil amri wannan zamu ce surar guda biyu ce bisa ga yin izina da cewa mandubi ma yana shiga cikin al'amuru da akwai malaman da suke ganin المندوب غير مأمور به أما زلتو في إنجنتي المندوب مأمور به ده هذا لوك فين الأمر يتناول أمرين الأمر الأول فين الواجب والأمر الثاني المندوب كما يدي ذاك في النهي هو كذلك يتناول أمرين الأمر الأول الحرام والأمر الثاني المكروه إذا كل من الواجب والمندوب مأمور به كما أن كلا من من الحرام wal makruh manhiyun anhu annahi yatanawalu amrayn wal amru yatanawalu amrayn to kenan za a samu sura biyu ta hanyar yi izina da cewa mandubi ma yana shiga cikin al-ma'mur sura ta farko sai a ce ma la illa bihi fa huwa abinda wajibi ba zai yiwu ba sai da shi ya zama wajibi shine dai abinda ke cewa wal amru bi ijadil amrun bihi wa illa sai sai ce umarni da yin abu to ya zama an yi umarni da wannan abin da abin da abin baya yi wasu da shi kaga yin abu wannan yin abu ya shafi wajibi ya shafi mai mustahabi to da haka sai raba mana shi gida biyu anan dan mu ji dadin fahimta a sharhi ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib kamar me kal amru bis salati amrun bis tahara duk wanda yake tashi kai sallah to kuma a shari'ance sallah ba ta yi wasu da me tsarki nan take ya ce da kai tashi kai tsarki ne wato kamar ya umarce ka ne da sallah tare da ne tsarki a haɗe tun da sallah ba ta yiwa sai da ne sai da tsarki wal amru bi satr al awrati amrun bi shira'i ma yasturuha idan mutum yace suturci al auraka kamar ya umarce ka ne da sayan yadin da zaka suturci al aura domin al aura ba ta suturtuwa sai da yadi ashe sai yadin shi ma ya zama ne wajibi tunda suturci al aura wajibi ne to wannan wajibin na suturci al aura ba zai yi ba sai in an samu tufafi to kuma babu tufafin a hannunka yanzu to kenan dole ka je ka sayi tufafi dan ka suturce al'aura kaga za al'amru ma la yatimmu al-wajib illa bihi wa huwa wajib al'amru bi ijad al-wajib amrun bihi wa bima la yatahaqqaqu al-wajib illa bihi ina fata mun fahimta ko ka fi wancan ko wancan a takaice ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib in tsawon zance mutum ke so al'amru bil wajibi amrun bihi wa bima la yatimmu al-wajib illa bihi الامر بالواجب امر به وبما لا يتحقق الواجب الا به بده مجانا كيف من غير ولا اي يوجد هذه السوره اذا كنا سنك جاني تذكر ابي يديك اكيلي انه لو لم تجد الطهاره مثلا بوجود الصلاه لجاز تركها بعدن طهاره هذا واجبي با سبب واجب في صلاه to da kenan ya halatta mutum ya bar tahara ya sallar a haka ina fata fahimta a ce umarni da yin sallah umarni ne da yin tahara tun da sallar ba ta yiwa sai da tahara a nan sai tahara ta zama wajibi kamar yadda sallah ta zama mai wajibi domin idan wani zai ce me hukuncin tahara sai ce ai tahara sahabi ce abin nufi ba dole bane ba kenan dan zan yi sallah sai da tsarki zan iya sallah da tsarki zan iya yi babu tsarki kun gane wannan ai walau jaza tarkuha la jaza tarkul wajib al mutawaqqaf alaiha in ko da za a ce jaizi ne mutum ya bar dahara wato ya ba sai yayi dahara ba to wannan na kuma jaizi ne mutum ya bar sallah din kenan da ita sallah ba yi wasu da me tsarki to lokacin da kace yin sallar wajibi ne yin dahara ba wajibi bane ba to rashin wajibcin dahara din zai zuwa ga ya zama rashin wajibcin sallah sai lazim wannan lazim din ya lazim ina fatan kun fahimta sura ta farko kenan sura ta biyu ma la yatimmu al-mandubi illa bihi fa huwa mandub duk abin da mandubi baya yi wasai da shi to shi ma wannan abin ya zama mandubi abin da mustahabbanci baya yi wasai da shi to wannan abin shi ma ya zama mustahabbi kenan fal amru bi tatayyubi yawm al-jum'ati kama fi hadith bin abbas umarnin cewa a sanya turare a ranar juma'a kamar da yake cikin hadisin abdullahi dan abbas da manzo Allah ce wa asibu min at-tibi ku sanya turare amrun bi isra'il tsayib wannan umarni ne a fakaice na a sai turare din in babu shi don wani tambaye ka me hukuncin sayan turare suka ce hukuncin turare mustahabbi ne sayan turare mustahabbi ne sai ne ce a to ai abin da na sani sanya shi ne mustahabbi amma sayan shi ba mustahabbi bane suka ce ai ba yiwa ka iya sanyawa din in baka da shi har sai kai ne sai ka so ka ga nan amma la yatimul mandubu illa bihi fa huwa mandub da haka sai yace amrun bi shira'i tayyib umarni da a sai turare wato umarni da a sai turare umarni ne da sayansa nadban bisa ga musahabba ila wujuban da bisa ga wajibi ba sai yace wa hadhihi sura لا تدخل على رأي المصنف على musannaf المصنف la yuri al-mandub ma'mur bihi wannan sifa da muka kawo ta biyu shi a wurin mawallafin littafin al-Imam Juwayni yana ganin ba karɓaɓɓiya ba ce ba dan shi a ra'ayinsa mustahabi ba umarni aka yi da shi ba ina fata an fahimta da haka shi a wurin sa ya sa ma kare ce maka mala ya timul wajibi illa bihi ayi shiru ya san aya ko malaman da suke da ra'ayin mala ya timul al illa bihi shi ba fa huwa sai kawai yace al-amru bi ijadil fi'li kaga sai ya kawo jumla bu jumla al-amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi in an ce yi aiki kaza to wannan umarnin ya shafi aikin ya shafi abin da aikin baya yiwa sai da shi sai kawai fa abin alfi'il don ya shafi wajibin ya shafi kuma mustahabbi dan kar ya kawo duka guda biyun to shi bai dabar cewa mun dubi mustahabbi ne kar kuma ya kawo ɗayan kuma ka fahimci shi cewa bai san wancan ba ya san da maganar amma shi ba ra'ayinsa bane sai ya kawo jumla mai jumla wadda ta hatamila amrai ina fatan kun fahimta a takaice dai abinda wannan ka'ida take cewa ya yan uwa duk abinda ya zama wajibi ba ya tabbatuwa sai da shi to wannan abin ya zama wajibi duk abinda ya zama mustahabbi ya tabbatuwa sai da shi to wannan abin ya zama mustahabbi duk abinda ya zama ne santar haramun ya yiwa sai an ne shi to ne santar wannan abin ya zama yanzu misali kallon mace da ke bantuwa da ita mai santar wannan wajibi ne ko mustahabi wajibi ne kare kalle ta kalle na sha'awa wajibi ne kare kalle ta da shi sai ita saboda me an wajabta masa ya ne sanci zina ne santar zina baya ya sai mutum ya ne sanci ne kallo sai mutum ya ne sanci ne magana sai ya ne sanci kalwa matukar akwai kalwa akwai magana akwai zance to ne santar zina ba zai ta mutuwa wato kenan kaida tana da faɗi yadda zaka iya cewa ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib haka kuma zaka iya cewa ma la yatimmu al-mandub illa bihi fa huwa mandub haka kuma zaka iya cewa ma la yatimmu tarkul muharrami illa bi tarkihi ma la yatimmu tarkul muharrami ma la yatimmu ka eh ma la yatimmu tarkul muharrami illa bi tarkihi fa tarkuhu kadhalika wajib don sai in ka bar shi ne zaka iya nisantar al-muharram ina ba mun fahimta ma'ana ka'idar za ta yi faduwa dukkan ababai ma'ana akan kalli abu akan kalli wasilar yin sa da haka suke cewa al-wasa'il la hukumul gawat wasila ta da hukunci na me ghaya idan annan sallah gaya ce qal wasilatu ila salati ita me at-tahara idan hukumul hadhihi al gaya wajib wa hukumul wasilati ilayha kadhalika wajib ina ba mun fahimta sanya turare wannan baya ce hanyar da zaka bi har ka sanya turaren shine ka saya ina fata an fahimta to kaga anan wurin wannan gaya din ita ce sanya turare haɗi ne sannan wasila ila hadhihi al-ghaya shine sayan turaren to shi ma zai zama shine abin da suke cewa al-wasailu laha hukmul gaya titin zuwa wuri yana da hukuncin wurin idan wurin ya zama wajibi to zuwa can kamar yin sallar juma'a mai tace wajibi ce to tafiya zuwa ga sallar juma'a din ya zo ne wajibi kar wani zo ce tafiyar daga gida zuwa masallaci mai mustahabi ne in ka samu kanka a masallaci sannan sallar ta zama wajibi a ba haka bane ba yadda sallar take wajibi to kuma tafiyar ma ta zo ne wajibi da haka aka ce idza nudiya lis salatu min yawmil jumu'ati fas'al idan as-salat salatu al jumu'a wajib wa kadhalika as-sa'yu ilayha wajib ina fata mun fahimci wannan to wannan dai shine abu na uku kenan mas'ala ta uku sai mas'ala ta hudu المسألة الرابعة قوله وإذا فعل خرج عن العهدة فعل بالبناء للمجهول أي فعل المأمور به والعهدة بدم العين تعلق الأمر بالمأمور والمعنى أن المأمور إذا فعل ما أمر به على وجه صحيح فإنه يخرج عن عهدة ذلك الأمر ويوصف ذلك الفعل بالإجزاء والإجزاء معناه براءة الذمة براءة براءة الذمة وسقوط الطلب أما الإثابة على الفعل فليست من لوازم الإجزاء فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا ولا يحصل الثواب وقد يكون متابا ولا تبرأ الذمة فمثال الأول قول الزور والعمل به في الصيام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن حاجة حاجة فليس لله حاجة في أن يدع طعام طعامه وشرابه فقول الزور والعمل والعمل به صيام أوجب إثما يقابل ثواب يقابل ثواب الصوم وقد اشتمل الصوم على على على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية ووقع الحرمان ووقع الحرمان للمعصية والثاني كأن يفعل فعلا نافقا عن الشرائط عن الشرائط والأركان ويصاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا فإذا أخرج الزكاة ناقصة فإنه يخرج التمام وإذا ترك شيئا من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة فإنه يجبره بالدم وإذا ضحى بمعيبة بمعيبة وجبت عليه سليمة وإذا فوت الجمعة بقيت العهدة فالنفس إما أن يجبر بجنسه أو بفضله أو بإعادته كاملة أو يبقى في العهدة فيأثم صاحبه والله أعلم. المسألة الرابعة ومسألة مسألة إذا فعل خرج عن العهدة abin da ke nufi idza fa'ala al-abdu ma umira bihi faqad kharaja an al-uhda haka kuma ta kaida ta zama sai jumla ce mana ita a cikin zancen sa da idza fa'ala al-abdu ma umira bihi kharaja an al-uhda idza fa'ala al-abdu ما أمر به فقد خرج anil uhda an fahimta ku bawa idan ya aikata abin da aka umarce shi to ya riga ya sauke nauyi ma'ana ba abin shi bashin wannan abin ina abin da wannan ka'ida take nufi abin nufi in bai aikata wa fa nauyi yana kansa to cikin abubuwa da ake wajabtawa bawa akwai abin da yake idan mutum bai yi shi ba yana da badal wato ko ka yi shi kuka ka ne badalinsa akwai abin da idan mutum bai yi su ba ya da badali sai dai mu kalli yadda min da ya sa bai yi shi ba in ya yi da ganganci to akwai zunubi a kansa in ba da ganganci ba ne ba to ya zanto babu zunubi a kansa wato kina al'amura guda uku ne na farko dai alwajib din kansa na biyu ne albadal abinda za ka yi a madadinsa yanzu an ce dole ka yi alwala sai ka kasa yin alwala ko kuma ka kasa samun ruwa sai ka yi me ta zai badalin ne alwala yanzu an ce idan mutum ya kisa na kuskure ka fara su shine yantar da baiwa mumuna idan ya kasa yantar da baiwa mumuna shine sai ne azumin mutane ka zai badalin wancan kenan kaga alwajibu asal alwajibu asalatan shine wato an fi itaqur raqaba amma alwajibu alal badaliyya shine ne siyamu shahrayn mutatabi'ain wannan alwajibu alal badaliyya kenan amma da duk wanda in mutun ya kasa yin kamar mutun yaje aikin haji ya tamattu'i aka wajabta masa fidiya masta yasra min alhadi ya yanka dabba amma da ya samu fidiya fa fa siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idan zabahu shatin فما فوقها shine abin da yake alwajib liman tamatta bil umrati ila alhajj wannan shine alwajib bil asala amma idan mutum ya sayin wannan صيام ثلاثة أيام في الهدي وسبعة إذا رجع إلى أهله فهذا هو الواجب البدلية إن هذا أمر هنا تو دعنا نقول يا أبو نأكل واتسين على الاسم لو كنت لو كنت جمتي يأتي بعد واجبي يأتي بعد بدل na wajibi to me zai je baya alaikum sai fa in baya da kudura akan wajibi baya da kudura akan maye albadal to a wannan lokacin al'ism din la yatarattabu alaihi abinda dai muke so mu ce a nan gurin ashe duk abin da aka umarci mutum yayi ya kamata ya ji a jikin sa cewa wato wajibi ne ana bin sa ba shi yana da tayi a wuyansa kada dauka ganin dama ne in nayi shi kenan in ban yi ba shi kenan a yana nan a ratuwa a wuyansa har sai lokacin da yake shi sannan ya sauke wannan nauyin da ke kansa ne annan sai ce za ku ila kharaja anil uhda idan ya aikata abin da aka umarce shi da shi to ya riga ya fita daga nema da ake a wajensa bil bina'il lil majhul ila dan nan wato an yi bina'in fi'lan lil majhul ay fa'ila al ma'mur bihi wal uhdatu abin da ake nufi da al uhda bi dammil aini ta'alluq al amr bil ma'mur umarni yana ratayewa da wanda aka umarta yayin da aka ce sallah tana ratayewa a wuyan kowa wannan shine uhda wato nauyi kenan wal ma'ana abin da ya nufi annan ma'amura shi bawa da aka umarce shi cewa yi kaza idza fa'ala ma umira bihi idan ya aikata abinda aka umarce shi da shi ala wajhin sahihin ta hanya sahihiya karbabba fa innahu yakhruju an uhdath zalika al-amri ya fita daga nauyin wannan umarni shikenan babu nauyi a kansa ya fita daga nauyin wannan umarni wa yusafu zalika al-fi'l bil ijza'i a wannan lokacin sai a ce wato aikinsa ya wadatar ya gamsar shi ne al'ijiza ya wadatar kamar a ce salatuhu mujzi'a an gane ko ko ajza'athu salatuhu ajza'ahu sawmuhu ajza'ahu hajjahu wannan idza qama al bihi ala wajhin sahihin lokacin da bawa ya aiki ta hanyar da shari'a ta ce yi to shikenan wannan aiki ya wadatar masa ma'ana ya sauke wajibi ba a neman wani abu kuma akai wal ijza'u a bara'atu zimma abinda ake nufi da al ijza a fiqhance shine zimmar ka ta barranta nauyin ya sauka daga kanka wa suqutu talab nema da ake nema yanzu kuma ya riga ya sauka akan ka sai bawa amma al isabatu al fi'l sai wani abu na biyu shine bayar da lada akan aiki sai ce fa laysa min lawazim al ijza ba lalle bane ba dan ka sauke wajibi kuma ya akwai lada ta iya wajibi akwai lada ta iya wajibi kuma lada shine ce faqad ya hasul ijza'u wa bara'atu dhimma ta yi wa ka wadatar aikin ya wadatar kuma ka sauke nauyin da ke wuyanka amma wala hasul sabab na da ya tabbatuwa wa kad yakunu musaban ta iya wa mutum ya samu lada kuma wala bari dhimma amma kuma nauyi bai sauka akan mutum ba a sai kenan akan kowane irin aiki da muzami wanda yake na wajibi wato akwai ababe guda nawa akwai ababe guda biyu abu na farko shine bara'atu dhimma wa suqutu talab abu ɗaya ne bara'atu zimma wa suqutu at abu na biyu shine al-husul ala al-ajri al-husul ala duk da abu ɗaya ne al ko ka tsaya hudu al-ajr ko al-husul duk aiki da zaka yi idan kai sallah kana buƙatar waɗannan ababen da ya guda biyu a haɗe idan kai azumi kana buƙatar ababen guda biyu abu na farko shine ne bara'atu ya zanto babu nauyi akan ka ka kaka sauke nauyi daga ka kuma ba a neman ka da yi yanzu abu na biyu tana bukatar me samun lada wannan shine abin da bawa ke yin aiki sama da shi to sai malam ce mana amma ayyukan za su iya yiwa kashi hudu na farko mutum ya aiki zimmar ta tabarranta ma alhusul ala al'ajar ya sauke nauyi sannan kuma ya samu lada na biyu ta iya yiwa bari adjin matuhu walam ya hasar alal ajar ya farka yi amma kuma babu mai na uku ta iya yiwa lam tabra zimmatuhu lam tabra zimmatuhu wa hasara alal ajar bai sauke nauyi ba amma ya zube ya samu lada na hudu ta iya yiwa lam tabra zulmatuhu wa lam yahsul ala al-ajr cikin mu kowa ɗaya daga cikin wanda yake baratu zimma ma al-husul ala al-ajr kai sallah yadda aka ce kuma kayi da kyakkyawan niyya dan Allah yanzu ka sauke nauyi sannan kuma ka samu me lada bari huwa wa lam yasul ka yi sallah yadda aka ce amma ka yi dan adani yaba ka sauke wajibi ba wanda zai azhar dinka ba ta ba a fiqihance amma ba ka da lada tunda ba dan Allah kai ba ka yi zakka ka sauke wajibi kana da miliyan ɗaya ka bayar da dubu ashirin da biyar shine nisabin don ne ɗaya cikin arba'in duk wanda ka ba da dubu arba'in da biyar ba za a nemi zakka a wajen ka yanzu ka sauke mai wajibi wa sakata an talab amma kuma yi dan mutane su kai ka ga dai ka sauke wajibi amma babu mai <laughs> babu lada akwai wanda ke lamta bara abin matuhu wa hasala al ajr bai sauke nauyin ba amma kuma ya sami wato ainihin lada ya kamata sun da ya mallaki miliyan ɗaya ba da dubu ashirin da biyar sai ba da dubu goma sha biyar ya barrantar da kansa akwai saura amma wannan ladan da ya bayar na dubu sha biyar da ya dan Allah yana da ladan yanzu kuma yana bin shi ne bashin saura tunda dubu ashirin da biyar ne bayar dubu sha biyar saura nawa kenan saura dubu goma ta ga annabi hasan alal ajr wannan dubu sha biyar da ya da kyakkyawan niyya dan Allah yana da lada inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amalan amma kuma shin bari arjin mutuhu lam tabra arjin mutu akwai kuma wanda ke lam tabra arjin mutuhu sannan kuma walam yahsul alal ajr shine mutumin da bai yi komai ba bai yi aikin ba <laughs> ballan fana a ce kaza bai yi gaba ɗayansa bai yi rabinsa ba ina fata fahimta fahimta kaga har yanzu ana neman da abin kenan a sai idan muka san wannan shine ke shiga cikin dukkanin ayyukan mu wannan ke sa a gane bambanci tsakanin aikin malam Musa da malam Abdullahi ta iya wanda sun yi aiki iri daya a surar aikin na sahu ɗaya suka yi sallah a bayan liman daya a masallaci ɗaya suka yi tukafi kowa goma karshe na Ramadan wancan ya samu lada ta cikakke wancan ya samu lada ne rabi da rabi wannan kowa ba da ladan komai amma a ganin irin bidiyo ne ita ta ta iya wasu zai sallan jami a kan hudu komai da komai a bayan liman ɗaya tare suka suke suka sujada wancan ya samu lada ta cikakke wancan ya zanto ba da lada wancan ya zanto yana da rabi da rabi gurgurdan ne niyyar mutum da sauransu ashe wannan yana da tasiri kenan ashe wato damuwar mu da aiki yayi kyau muhimmancin hakan bai kasa damuwar mu da aiki ya zama karbabbe ba aiki yi kyau a ce ya inganta wannan a hanta kenan ka san shi a ilmance aiki ya zama karbabbe wannan a aqidance kenan a niyyance inna mal amalu binniyat ina fata an fahimta duk yadda aikin ka yi kyau a hanta sallah ta yi kyau malaman fikihu zai ce ajza'atu salatuhu sahhat salatuhu wannan sallah ta inganta kowa ya ganta ta cika ka'idoji da sallah a hanta baya da ikon da zai kama ka to ya rage kuma in kana da niyya mai kyau tsakaninka da Allah kana da ladan in baka niyya ko baka dan sa har salatu daban da kuma qubilat salatu kar ta fusa salatu wala tuqbal ta yi wa sallah ta ganta amma ba ba karba ba saboda an samu khalal da niyya a tattare da kai ina jin mun bayyana wannan shi ne bisa wal ijza'u ma'anahu bara'atu zimma wa sukutu talab wa amma al ifada amma ba da ladan kuwa ala al fi'li kan aiki fa laysa min lawazim al ijza'i ba lalle bane dan aiki ya zama ya wadatar kuma a ce an samu lada din faqad yahsul al-ijza wa bara'atu dhimma ta iya aiki ya zanto ya wadatar mutum ya sauke nauyi a kansa wala yahsul sawa amma babu lada wa qad yakunu musaban wala tabara'u dhimma ta iya aikin an ba mutum lada amma kuma nauyi bai sauka a kansa ba sai kawo misali fa misali al-awwal misali na farko qawlu zur wal amal bihi fi siyam mutum ya rinka yin zancen ƙarya ya rinka aiki da ƙarya a cikin watan ramadana a cikin azumi maza Allah ce mallam ya da qawlu zura والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه duk wanda bai bar zancen ƙarya ba bai bar yin aiki da ƙarya ba to Allah baya buƙatar ya bar abincin sa ko ya bar abincin sa fa qawlu wal amalu bihi kaga zancen ƙarya da yin aiki da ita fi siyami a cikin azumi au daba isman yuqabilu sawab as-sawmi ya gadar wa mutum ya wajabtar wa mutum zunubi zunubin da ya zo yayi kare da ladan azumi wa qad istamala as-sawmu al-imtithal ma'mur bihi والأمر المنهي عنه فبدأت الذمة للامتثال ويقع للهمام المعصية في سيكو ya ƙunshi سأبا guda دابيني أبنى ذلك kwatanta ta umarnin da aka ce yi abu na biyu nesantar abin da aka ce ka nesanta to lokacin da ka kwatanta umarnin da aka ce ka yi shine ka kame bakinka ka yi azumi karka ci karka sha karka sadu da mace tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana to kaga a nan gurin in ta ma umarta bihi amma a waje daya an ce kar kai ƙarya kar kai shaidar zur sai kai ƙarya kai shaidar zur yanzu a san da kai abin da aka umarce ka ka sauke wajibi amma kuma tun da ka yi abin da kuma an ce kar kai ta kuma ka gadar wa kanka zunubi dan haka ba ka da ladan azumi a ranar tashin kiyama ba za a kama ka da laifin ba kai azumi ba kai azumi sai dai kuma za ka samu ba ka da ladan komai a cikin dan kai abin da ke rusa ladan da fahimtar wannan a sai shine asalin mafi kihu cikin addini daga nan za ka gane sirrin menene dalilin da yasa malaman aqida suke matsawa akan aqida don tasirin da zan karban aiki kuma daga nan ne zaka gane fakacin waɗansu daga cikin fuqaha musamman al-mutaakhirun min al-fuqaha da suke ta wasa kwakwalwa dan aikin yayi ko bai yi ba karɓaɓɓe ne ko ba a'a wato ya suka sharaɗan karɓa ko bai cika sharaɗan karɓa ba ma'ana su abin da suke kalle sallah ta ganta ko bata inganta ba akwai kallon ko babu amma ba su so damuwa kan ta karɓa ko bata karɓa ba wannan su malaman aqida su malaman aqida janibin karɓuwa ko rashin karbuwa suka fi baiwa muhimmanci sama da jalibin ta inganta ko bata inganta ba malaman fiqh kuma sai suka yi gumi waɗansu daga cikin su a jalibin sallah ta inganta ko bata inganta ba amma sai suka yi takasiri a jalibin kuma sun karɓaɓɓiya ce ko ba karɓaɓɓiya ce da kaɗan ne ma daga cikin alfuqaha da zaka ji wani ya tunatar da kai cewa to ya kamata ka tsarkake niyya dan abin ya zama karɓaɓɓe ina fata an fahimta to shi yasa a ce dole ne a karatu na addini sai ka haɗa duka biyu idan mutum ya zama faqihu bai zama ya san aqida ba ya hasara idan mutum ya zama ya san aqida bai san faqihu ba ya hasara dole sai ya hada ne duka biyu tare da juna waɗannan ilmomi guda hudu tare suke da juna abin da ya shafi qur'ani abin da ya shafi hadisi abin da ya shafi fiqh da abin da ya shafi tauhidi tare suke da juna babu wani malami da zai ce ya wadata daga ɗayan su dole sai ya hada su duka ya ira kai sai a fanni daya hadisi ka fi kwarewa amma ba mu ka jahilci wancan in ko ka jahilci ɗaya da cikin wancan ta ba ka tantance ma kai da'awa ba ko wazi dole sai ka san kowanne kila rabanka a cikin tafsiri ya tsara na yawa a cikin hadisi ya tsara na yawa a cikin ya tsara na yawa ko a tauhidi ya tsara na yawa amma baya nufin ka jahilci sauran matukar ɗaya ka sani baka san sauran ba ma'ana ka san rubu'in addini baka san sauran ragowar ba ina fata mun fahimci wannan da kyau wasani misali na biyu ka an yaf'ala fi'lan naqisan an shara'it wal arkan mutum ya iya aikata wani aiki da ya zama tawayayye sharuɗan sa ba su cika ba da sunna amma kuma nauyin bai sauka akan sa ba illa bi fi'li kamilan sai ya yi shi cikakken fa idza akhraja zakata naqisatan idan mutum ya fitar da zakata nan to naqisa kamar yadda muka buga misali madadin ya ba da dubu ashirin da biyar wanda shine abin da ya kamata ya ba sai ba da dubu sha biyar fa innahu yukhrij tamam idan mutum zai bayar da zakka sai ya bayar da shi a cikin sa wai za tarka shi annin wajibatul hajji wato ainihin idan mutum ya bar wani abu na wajibin aikin haji kalmabit bi bi muzalifa kamar kwanan muzalifa fa inahu yajburuhu bid-dami dole ne ya cike wannan gibi da aka samu ta hanyar yanka dabba wa idza dhaha bi ma'ibatin wajabat alaihi salima idan mutum yayi layya da dabbar da take da aibu to ya zama wajibi ya nemo dabbar da take mai lafiya a madadin wata mai aibu wa idza fawwata al-jum'ata baqiya fil uhda idan mutum ya kubutar wa kansa juma'a ya ki zuwa da gangan to wannan nauyi na nan a wuyansa ana ana bin shi juma'a bai yi ba fa naqasu idan tawaya aka samu cikin ibada in ma an yuzbar bi jinsihi ko dai a cike wannan gibi na tawaya ta hanyar jinsin wannan abun aw bi badalihi ko abin da yake a sa aw bi i'adatihi kamilan ko kuma a maimaita shi cikakken sa aw ya buqa fil uhdati fa ya asamu sahibihi ko abin ya wanzu a wuyan mutum ya zanto zunubi ne a kansa ina fata an fahimta yanzu misali mutumin da ya kamata ya ba da dubu sha biyar a cikin dukiyarsa sai ba da dubu goma wannan menene ya zama wajibi a kansa cikon sauran dole ya kawo ciko na sauran shine yujubar bijin su kenan an fahimta ko awo bi badalihi ko mutumin da ya sakaci ya kasa yin wani abu na abin da aka wajabta masa sai ya kawo abin da yake a madadinsa ba zai iya wancan ba sai ya kawo abin da yake mai a madadinsa aw bi adatihi kamilan ko kuma ya maimaita abin gaba daya an fahimta ko kamar yanzu wanda ya layya da dabba da take mai aibu gurguwar dabba mai kafa ɗaya ko gurguwa kaga nan hukuncin su shine mai ya sake baya da wani badal na layya din sannan ba za a ce yayi ciko ba sai dai ya sake guda ɗaya wancan ya zama naman gida kawai ba layya ba yanzu dole sai ya sake sabuwar dabba sai duk ibada idan aka samu na kasu ko dai a cike da abin da yake jinsin wannan abin ko kuma a yi mai a kawo badal ko kuma a yi a maimaita shi ko kuma idan ba zai iya duka wannan gaba ɗaya ba saboda abin na da murtabitsun bil waqt kuma lokacin ya riga ya wuce to a lokacin ya zama wajibi a kanka kenan ya rataya auyenka kuma ya da badal sai zan to zunubi za a ba mutum sakamakon wannan mutumin da ya bar juma'a da gangan babu wani rashin lafiya babu wani uzuri yana je yana gani kawai ana juma'a yake zuwa ya je kawai haka ya ga dama to tana da badal wanda suke da uzuri tana da badal a wurin su amma wanda baya da uzuri fa ba ta da badal yin azhar ba zai sauke masa wannan nauyin na juma'a ba sai zanto zunubi ne ake bin sa bashi yana nan a kansa sai fa in yayi tuba tawbatan nasuha ya samu ayyuka na gari yayi ta yi daga baya ya cike wancan gibo amma ba haka zunubin nan a kansa ina fata mun fahimta amma wanda bai fitar da zakka ba a bara yayi lissafi ya ga dubu ashirin da biyar ne ya kamata ya fitar sai ya ki fitarwa bana ya zo yayi lissafi kuma ya ga abin da zai fitar shine dubu goma ko dubu talatin kaga dubu ashirin da biyar din bara tana nan ana bin sa ta bana kuma tana nan saboda haka yaya zai ya fita daga wancan tabara ya dauka ya biya gaba daya idan dubu ashirin da biyar zai bare bayar da sha biyar ya cika wannan goman tabara ina fata an fahimta wato abu dai ko dai ka yi ciko ne ko kai ne ka kawo badal ɗinsa in yana da badal ko kuma in abin baya da badal to ya zanto zunubi ne a kanka don ka tuba zuwa ga Allah ka tabbatar a kowannan zunubi a kanka don baya da badal kaga wanda ya bar juma'a baya da badal wanda ya bar sallah azhar yana ji yana gani la'asar lokacin ta har ya fita gaba daya baya da badal ko ya rama wannan sallah bata zama badal din wancan ba tunda ba a ce ba amma wanda ya ta a sakamakon barci ko mantuwa fa yana da me yana da badal ta shine yayi i'ada ta an yadda ya rama ta tunda shi nasin hadisi ya ce ya rama to haka ne ya kamata mu kalli dukkan ibadoji ta wannan mahanga wato mu bambance su a ilmance tsakanin abin da yake da musaya da abin da baya da musaya da abin da sai an maimaita shi da abin da baya karban maimaituwa wanda kuma maimaita mun san cewa nauyin bai sauka ba kawai zunubi ne yanzu akan mu dan mu da kufa wajen istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala illar da ke cikin da dama daga cikin yan uwa sun sha samu na ko anan ko a Maiduguri ce fata wanda kuke bayarwa cewa idan mutum ya bar sallah da gangan ba sai ya rama ba tana haifar da barna nace me barna da ke haifarwa tana sa mutum ya ji cewa baya da laifi na ce to ai duk wanda ya ce mun ce baya da laifi shi ma yayi kuskure ba abin da muke cewa ko ya rama ba ta yi ba kuma zunubi na nan a kansa kuma ramuwa ba ta warware wannan zunubin sai me sai tuba idan har mutum ya yarda cewa idan ya rama ta ramu ka bashi fatawar in ya rama ta ramu ko tarar cewa ba hadisi akai kai kuskure ta bangare biyu na farko ka tabbatar da abin da nasu bai tabbatar ba istihadi ne ko kiyasi na biyu kuma ka bayar da dama in yau mutum ya san fata wannan ya bar azar lokacin da ya fita zai iya ramawa ya iya wa kawai ya tashi daga wani abu dan gangana abu sai ce kai bari bari ku gaba yana ramata ya ci gaba da harkokinsa wannan ke sa waɗansu idan sun fita ofis ko kasuwa ba sa sallah sai sun dawo daga gida bayan isha sai su ramata gaba daya wannan ke sa mace tana zaune a gida tana lado ko tana kallon talabijin ba ta sallah sai ta zo kwance barci sai ta hada da azhar da la'asar da magariba da isha ta yi su gaba daya tana lazimi to ka gani saboda <laughs> wata fatawar tsakanin fata wadda ta ce a rama din da fata wadda ta ce a'a ramuwar babu ita kenan wace ta ce tafi yin illa ma ga addinin fatawar halittar ramuwa ta kuma illa ga addinin don lokacin da aka ce babu ramuwa baya daidai da a ce mai babu zunubi inda za ka yi kuskuren fahimta ka ce dan an dauka babu ramuwa ya zama mai babu zunubi wanda ko ba haka ake nufi ba babu ramuwa daban da babu zunubi abinda ake nufi da babu ramuwa ma'ana ko ka rama ba ta ramu ba zunubin ne kawai akan ka tsantsansa wannan zai fi firgita bawa ya tuba nan gaba da ya maimaita to kaga yanzu wannan abin zai ƙara warware mana kenan abubuwa da dama ta iya wa ka yi abu ka sauke wajibi babu lada to ina ga wanda bai buga ba daya kuma babu uzuri na rashin yin hada akwai matsala kenan akan sa wato kace dai wannan shine darasin yau wato wannan masalin ina ganin zamu takaita akan su akwai waɗanda suka rubuta a assignment jiya na farko suka dace abin da ya kamata a nan sai sashi a san abin da ya kamata shi kan da ya tarƙi masa safahata da kai sai ka ganin gurin ga shafi na uku shafi na ɗaya kuma yana nan wajen nan gurin shafi na biyar kaga babu wani jeri sai ka sha wahala kafin ka rasa ma'lumat din da sauransu amma dai umuman yi kyau sosai da sosai ya yi kyau sosai sosai kuma na rubuta sunayen ku a wata rajista ta akwai littattafai da za ku samu sati mai zuwa idan Allah ya kai mu a duk wanda ya je ya rike kayansa duk wanda sai je yi ba zan karba biyan sun na riga na kawo sai dai wani jiko idan Allah ya kai mu akwai mai tambaya cikin darasin da muka yi kafin ya wuce na'am eh Mm. kamar mm. baka fahimci ma abin da nake nufi ba uquba daban da hukunci lokacin da muke maganar hukunci muna son mu tabbatar abu haramun ne ko mustahabi ne ko wajibi ne ko makaruhi uquba da za ta biyo baya wannan daban ba haka hukuncin sallah me hukuncin ta wajibi ce abin da ake za a yi dole sai an yi shi kafin sallah ta yi shi ma ya zama shi ke abin da muke nema hukuncin zina me hukuncin ta ce abin da zai bayi zuwa ga zina shine kamar takuduwa bainar rijali wan nisa a cikin mota ko a wuraren zama shi ma ya zama mai haram amma ba uquba yake magana ba hukunci da ba uquba da ba na'am a'a a cikin wannan abu muke magana na'am da yin ba zai wannan ba ta shafe mu ba akwai wani mai tambayar na'am abin da aka ce maka asariku lokacin da aka ce asarik suna ne nawa suna ne na mutum akwai wani mutum sunan sariku menene shikenan wanda ya siffanta da wannan sarika din to za a yanke masa hannu ban ji ba to ismul fa'il ba suna ba sifa ba yanzu kawai mutum za haifi faɗa ya samu suna sariku ko ya haifi ɗaya ya samu suna sarikatu ko ya haifi ɗaya ya samu suna zani ko ya haifi ɗaya ya samu suna zaniyatu ashe da asariku da asarika sifa ce ba suna bane ba to wanda duk ya siffanta su ta gaskato a kansa ashe hukuncin da aka rataya na yanke hannu bai shafi farin mutum ko baki ba ko wane ne ya shafi wanda ya siffanta da sifar ne sawa'un fari ne baki ne balarabe ne bakurashi ne kowa ya siffanta da sifar to hukuncin ya yi to wannan sifa kuma ta iya maimaituwa ta iya wasu ɗaya mutum ya yi ta mutumin da ya sata sau ɗaya aka yanke masa hannu sau ɗaya shikenan sai kuma zo ya sake yin na biyu yanzu sabuwar sifa kenan a akan tada sai kuma a sake yankewa kenan shi ne abin da yake nufi kamar mutum ne ya zo ya zina zo ya zina sai aka yi masa bulala washe gari sai ya sake yi aka sake kama shi bulalan ne za a sake masa guda ɗari in bai taɓa yin aure ba kamar mutum ne zo ya sha giya aka kama shi ya sha giya kaga abin da a masa shine bulala din washe gari ya sake sha sai kuma a sake masa wata sabuwar bulala saboda sake sha ma'ana kullum mattasifa bi hadhihi sifa farattaba alaihi hukmuha yayin da duk ya siffanta da sifar sai hukuncin wannan sifar hukuncin da aka kawo na mai wannan sifar ya hau kansa shine abin da yake nufi na'am bata shiga cikin wannan karatun ba kwata-kwata gefe ne na kawo ta nima na'am to ai wannan ba wai wajibin ne aka ce an sauke maka ba a wannan lokacin saboda matsatsin da kake ciki aka ce ba sai kayi ba kamar yadda kasancewar an ce idan kana cikin jin yunwa ka rasa abinci ka ci alade ba daga lokacin kuma alade ya zama halal ba har abada ya zama halal ne a daidai wannan matsatsin da ka samu kanka da haka wannan far'i ne yanzu ko muna magana akan usul ne asalin hukunci ya yake cewa to kuma abu ya zo ka kasa wannan wani abu ne daban ko na'am hmm. wala me eh kamar yaya a'a ba zai yi ba sallah ka ce zumma din bata baranta ba kuma ka samu lada dan sallah ibada ce guda daya akhiruha muta'alliqun bi awwaliha awwaluha muta'alliqun bi akhiriha inda mutum yana da sallah raka'a hudu raka'a ta daya ta biyu ta uku da ta yi kyau ta hudu sai ta lalace wannan lalacewa ta hudun ya shafi me duka guda ukun farko amma lokacin da mutum zai bayar da zakka naira dubu goma sha biyar ya bayar da dubu ɗaya da kyakkyawan niyya dubu biyu dubu uku dubu biyar da kyakkyawan niyya a dubu na shida sai ya gurɓata niyyarsa kaga yana da ladan biyar ɗin farko ta shidan nan baya da lada ta bakwai sai sake zidda kyakkyawan niyya yana da lada a wajen ubangiji don ba wai ibada ce wadda take abin farko yana da alaka da na ƙarshe ba domin ya iya a jazza'a ta idan mutum zakar dubu ashirin da biyar ta zama wajibi a kansa ya iya ya ba wannan goma can bayan an zama bayan awa ɗaya ba wancan dubu biyar bayan wani awa ɗaya ba wancan dubu biyar bayan wani awa ɗaya sake ba wancan dubu kaza duka kuma sai inganta amma ba zai yi ba sallah a zahar yanzu ka zo kai raka'a ɗaya ka tafi in an jima ko bayan minti biyar ka zo ka sake yanki kwanta biyun sai ka ji an yi sallama sai ka yanke sai ka je ka gama bakon sai ka zo ka ƙara o'i biyu bayan ka gaban da ba zai iya ba kaga wannan ba zai yi ba na'am bismillah eh eh ta littafin na rubuta wanda na rubuta ne kawai don in fahimtar da kai sharhi ne na wannan na rubuta akan allo idan ka rike sharhin shike ne idan ka rike wannan din yayi in ka rike wannan ya zanto ka iya bayanin babban abin da yake da muhimmanci shine fahimta na'am to za mu dakata a haka a nan nake so in ce muku idan za mu rufe karatu tun da azumi na matsowa za mu yi jarabawa rubutacciyar jarabawa ta dukkan waɗannan ababen jaraba kala biyu za mu yi za mu yi ta hariri za mu yi shafawi jaraba ta hariri wadda za ka ba da ansa a rubuce shafawi wadda za ba da ansa da baki za mu yi kowace wanda duk ya samu maki 60 zuwa abin da ya sama cikin ɗari to shi mu ci gaba da karatu da shi bayan sallah wanda duk yake ƙasa da haka to za mu ba shi hakuri wannan jaraba da za a rubuta da ita ne zan rubuta rajistar sunayen ɗaliban gwargwadon takardarka da nema ki sai a rubuta sunanka a cikin rajista kuma daga lokacin zan rinka kiran suna a wajen karatu duk wanda bai zo ba zan sa masa bai zo ba duk wanda na kira suna kafin ya zo shi kenan kuma zan kiran suna ne iri biyu kiran suna na kafin mu fara karatu da dai inna alhamdulillah zan kira suna ko in sa wani ya kira daga nan gurin kuma na idan an je karshen karatu kafin in rufe kuma sai in saki kiran suna saboda akwai wanda ba zai zo ba sai an yi rabin karatu akwai kuma wanda ana cikin karatu idan ya duba ya ga lokacin tafiyarsa yayi sai fita kamar zai alwala sai tafiyarsa wato duk wanda ya rabin zuwa a wajena bai zo ba a wannan yinin gaba daya idan aka waɗansu kwanaki da nake ganin cewa ya kamata da yanzu in kore sai daina zuwa sai daina zuwa ba kuma zan ji nauyi ba zan faɗa masa cewa karka sake zuwa ina fata mun fahimta wannan shine abin da nake ganin ya kamata bi idan kun lura da a tambayoyin da na yi a yau waɗanda duk suka yi kwazo sanannu ne da malamin nan da malamin nan da malamin nan da tsaye eh, ba an Allah nan haka dai takaitattu ne kwarai da gaske takaitattu ne kwarai da gaske takaitattu ne kwarai da gaske don haka ina tabbatar muku da wannan ya kamata ku yi muzakaran na baya sosai da sosai jaraba za mu yi rubutacciya a nan gurin nan zan rubuta ta akan allo a nan zan zauna kowa ya rubuta bayan takarda ta yi takarda kuma zan da lokaci awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu gwargwadon yadda tambayoyin suke duk tambayar da na san za ta ansa cikin awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi zan rubuta muku tambayoyin in rubuta lokacin ina kallon agogo in lokaci ya in karɓi takardar kowa da wanda ya kare da wanda bai kare ba kowa ya tafiya sa sannan kamar yadda na faɗa maki 60 zuwa abin da ya sama shine mutum ya samu fas idan ya kai 60 ya samu fas ya ci ya cancanta ya ci gaba da wannan karatu na'am ina jin ka a yanzu zuwa yanzu ban san yadda zan yi muku ba sai na yi tunani ko kuwa ci gaba ko kuma kawai in ce ku haƙura karatun magariba da isha'i na kowane masallaci wannan haka yake kowa da kowa ya zo idan za ka yi shekara ɗaya ka yi fashi ba wanda zai ce dan me kai fashi idan sai a mintin ƙarshe ka zo ba wanda zai ce dan me idan ana cikin karatun ka tashi ka tafi ba wanda zai ce dan me ka tashi ka tafi amma karatu zami wannan ke bantacce dole mutum ya masa tsari kar mutum ya ta lokacin yi yawa a cikin rayuwar mu rige muke da mu da shekarun mu don haka bai kamata kuma sakacin da muka yi daya ya tana mai tuwa ba na'am wani ya daga hannu ban da shi ba abin da ya shafi da sababbin zuwa ko banda sababbin zuwa ba sai su je su nemi kasa kan a wajen Muhammad su ji duk karatun da aka yi daga baya daga inda muka faro wannan littafin zuwa nan inda muka tsaya sai su je su samu kasa kan wajen wanda suke da shi su ji me muka yi idan sun fahimta sun zo sun zo da garba nan. ni wannan jaraba da ita zan hukunta mutum da wanda ya fara zuwa shekara uku da sauce da wanda yanzu ya fara zuwa inda ya ci wannan shi da shike ni babu ruwana na san yana fahimta ai daga zaran an yi jarabawa to ka riga ka san cewa wanda suka yi wannan jarabar su ne kaɗai sa ɗalibai duk wanda ya zo daga ba ɗalibi bane ba sai ya nemi izini kuma za mu yi ƙoƙarin da duk za mu san junanmu idan biyar ne kawai suka ci jarabawar nan wallahi da mutum biyar nan kawai zan yi karatu duk wanda ya zo ba zan yi wata wata ba sai na kore shi sai fa in yana da wani special case saboda wata matsala saboda wani abu wannan wani abu ne duk ka'ida a duniya tana da mustasnayat amma mustasna ba zai zama kuma abu da kofa kawai kowa ya zo shi lokacin da kace ja'a tullab illa zaid ya kamata a tullab din suka fi zaid yawa ba zaid ya fi tullab yawa ba ko ba haka ba lokacin da kace ba wanda zai zo jaraba sai wanda ya zo karatu sai wanda ya ci jarabawa daga nan gurin kuma sai wanda aka yi wa alfarma duk wanda bai ci jarabawa ba zai zo ba karatu sai wanda aka yi wa alfarma to bai kamata ba in alfarma su fi in asalin karatun kuma yawa a nan gurin kuma alfarma ba irin ta Najeriya ba sai in mutum yana fahimta duk wanda ba fahimta ba zan bata lokaci a kansa ba karatu na magariba da isha'i ko na riyadu salihin ko na tafsiri ko na duk wani littafi da za'a kamun jana'iz wannan abu ɗaya ke da mai fahimta da wanda baya fahimta ba wanda zaka tambaya cewa me nace me ban bance ba amma a wannan shine ka'idar da zamu da izinin ubangiji wannan ka'idar sai ta yi aiki insha Allah suna koyo dan daga cikin mu <laughs> eh harfi na nahau ba harfi daidai wanda muka fara ai shi ba mu yi da yawa ba duka guda biyan harshi zan yi zarba da na da wannan katsurun nada da wannan Allah saka da alheri ka tuna mun wallahi wallahi na manta da eh nam ni dai na san yadda zan yi na shiga jarabawa su da yawa na yi karatu a gida najeriya da yi a sudan da yi a ina ne na ga dai yadda ake jarabawa yadda ake jarabawa na gani ba lalle bane yanzu ni kadai zan iya zo da dan su mataimaka ku zo ku taimaka mu yadda zamu rike jarabawa na iya cewa tsakanin kowane mutum da dan uwansa ya zanto cewa mita uku a cikin masallacin nan ga filin nan santan in sa masu invigilation din su zanto wajen mutum biyar ne ina nan tsakiya sauran suna daga nan kowa na kallon kowa zai iya wannan zai iya duka hanyar da daga za ta fishe mu wadda za ta taimaka muku ta taimaka mana gaba daya na'am kana ganin yayawa yawa hamsin a'a sittin da ya kamata shi ne shi akwai wani abu da ake mana jami'atul islamiyya ta madina duk madojin duk madojin da muke karatu 60 ne ci a lokacin da muke karatu to amma aka baiwa malami dama na idan mun ko kuma examination committee sai a ba su dama na idan kana buƙatar maki biyar dan ka haye ya an ba su dama sai iya baka kyautar maki biyar kauci to wannan yanzu na ga dama zan iya ba mutum kyautar maki biyar zan yi cika 60 din don jarabawa tana da wani abu ko mutumin da daga cikin rubutunsa kasan yana da fahimta daga ma yadda yake ba da ansoshi amma sai a zo wata tambayar sai ya fahimce ta ba yadda take ba irin wannan ko shi sai bayan ya fito in ya tambaye wane kaza me kace sai ce kaza sai ya dafe kai ni ko ya san ansar kenan amma wani tsotsaye aka samu dole wanda ya karatu ya san akwai irin wannan da yawa ba akwai wanda kasan da kiki ne daga lokacin da ya fara rubutun kasan ya karasa kasan da kiki ne in da ya ci tsotsaye ne kawai ko mu ce kaddara ba a cewa ga wani ba tsotsaye mu ce kaddara ce kawai amma dai ba wai dan yana da wani kwazo ba an yi sa'a ne aka ce kaza kamar wani abokin mu da daɗewa fa ya gama makaranta zai samu takarda ta bogi ya je gabatar aka ɗauke shi aiki a wani wuri sai aka ba shi shine mataimakin wani injiniya wanda idan an samu tangaɗa na wutar lantarki wajen shi zai duba shi ko bai san komai ba ina faɗa muku wannan shekaru ashirin da ko sha tara ko ashirin da wani abu ta wuce ba sani yanzu ko yana duniya ko yana ya tafi wallahu alam to ana nan ogan nashi na sama baya nan sai aka sami matsala ta wutar lantarki sai aka ji ajiya a faɗa masa sai aka kirawo shi duk ga ma'aikata sai ya taho ya zo aka sa shi a ɗakin haɗe-haɗen inda wutar tasu take da inda tsakanin nefa da janareta da inda za a canza oba ɗin da waye da sauransu ya ce wallahi babu abin da ya sani ne ya kunno ta ba ta sigari kawai ya riƙe ya sha kunu ya samu laborori sai taba can gurin a taba can gurin taba can gurin sai aka samu ya ga wani karfe daidai ba shawa yace ai ta dagawa ana saukewa a daga a sauke ana cikin haka ana saukewa haka sai kawai wuta ta kama eh <laughs> kawai sai ga wuta ta dawo ko idan ko idan gaga wannan menene yawa <laughs> dace ne yace wallahi ba abin da ya sani kawai dace ne aka yi aka koyi taibansa ai ba dama ne ai ya san aikinsa ai ya san aikinsa yace amma shi ya san sakarci da haka yana dawowa bayan sati ɗaya sai rubuta da resign ya wannan kar a sai rubuta ya wata rana <laughs> da kore ka gara tarihi record na aiki a ce kai ne ka bari ya fi daɗi da a ce <laughs> korar ka kai to a nan gudu ka <laughs> akwai waɗanda suna da wannan ajarabawa suna da nasibi wato kawai sa'a aka yi an ce kaza ne ko kaza ne kawai sai yar tanke ba fa sani me ba kawai sai yar tanke sai kuma ya samu ya ci to wannan ma kuma kakan gane shi a jarabawa idan ka zo kana maki saboda haka akwai wannan mura'atin amma maki sittin ya kamata kowa ta fara shi shine ci wannan mustasna ya dan ba a faɗi su ba a faɗan mustasna ya lokacin da ake maganar ka'ida amma kamar lokacin da nake maganar cewa wancan amma wancan malamin ya zana cewa idan mutum ya tashi gwalwar lokaci wannan mustasna ne ba a faɗansa idan ana sharhin ka'ida amma sai an zo ta tabiki ne ake maganar mustasna amma lokacin da kake ba da ka'ida ta gaba ɗaya baka abin nan sai ka zo ta tabiki a aikata abu ya faru to sannan ne sai ka kawo mutum solution din wannan na'am an yi mai eh. wani hutu za a a cikin wani jarabar wani rubutu yanzu misali in a yanzu na ce muku sati mai zuwa za mu yi jarabawa mai laifi na sau ɗaya fa ake karatun karatun da ake kullum kullum shine sai ka ce ka dakatar ka bada hutun sati ɗaya ko sati biyu amma karatun da dama sati ɗaya ake yi ya kamata duk karatun da aka yi yau kafin rana ta ko ba jarabawa ɗalibin ilimi na gaskiya ya haddace shi in haddacewa ake nufi in kuma na fahimta ne ya fahimta ai na san ba ku shawara babu ɗaya da kuke ta tsabikin ta cewa duk ranar da aka yi karatu a ranar ne ranar muzakarar shi da zaran ka kyale shi sai ya washe gari ko kuma sai bayan kwana biyu to in ka buɗe littafin sai ka kawo ba da kai ba in ba kana sa alama ba ma sai ka ce kwata kwata ba a karanta nan ba to shi karatu haka yake abin da yake so lokacin da aka yi shi kai muzakarar sa lokacin da muke koyon darasi a karan fari akwai ranar da karfe goma za mu tashi daga karatu na dare idan na ba zan kwanta barci ba sai na karanta wannan abin har zuwa sha biyu sannan da safe da na yi sallan asuba shi zan sake maimaita kafin komai a duniya sai na maimaita wannan na jiya din to saboda haka da na je makaranta sai in gaba da matsala abinda da duk ban fahimta ba na sa fensir ana zuwa kafin malami ya fara sarki zai yi tambaya kan darasin baya daya biyu wanda ban fahimta ba shikenan in fahimta sai kuma a ci gaba amma a nan gurin in zaka yi shekara ba wanda zai tambaye ka darasin baya in ka gama ya tambaye ka darasin baya baya nan aka yi sai ya rubuto tambaya wai dan wayo me kaza wato so yake ka sake masa sabon darasin ta zai ke zuwa ranan da gangan shi ka sake masa sabo na sa ganin irin wannan ko a karatun hadisi sai mutum ya rubuta wani hadisi idan ka duba babukan ba sai ga kun yi shi amma shi nan bai zo ba ga waɗansu kalmomi ko bai sani ba kuma ce ba zai sai kasar wajen su Muhammad ba baya son su samu kuɗi su ma inda Allah ya anan za su ci abinci sai kuma yanzu yana son kai ne zaka sake masa sabon darasi kaga ba zai yiwu ba na sha ba mu labarin abokanan karatu waɗanda mutum ya gama da su masu himma dan mutum ya ɗauki darasi a cikin su da yawa mutum yana koyan himma a wajen abokanan karatunsa wani lokacin sama da yadda zaka koya a wajen malaminka wani lokacin wajen malami wani lokacin wajen abokanan karatu lokacin da muke karanta kitabul biyu a cikin umdatul ahkam a wajen malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muhtar Shaqiqi a madin a masallaci na jami'a wato saboda mutum ne wanda idan ya zauna yana bada ilimi yadda ka san me wato Allah da ya hore masa kawai Allah ya hore masa abinda kawai daga lokacin da ya zama da kan kujera har ya tashi bakinsa kawai magana yake duk matsalar da zaka daga nuka tambaye shi inda a fiqihu ce sai ka ɗauka ita yayo muzakara zakara kafin ya zo banda mata cikin babin dalibai sun shayi masa irin wannan jarabawar sai ka ɗauka ita kaɗai karanta kafin ya zo to da muka gane haka sai muka haɗa kai mu da muke son mu fahimci karatun wajen mutum biyar shi kanshi malamin bai sani ba muka haɗa kan mutum biyu daga cikin mu suna da tabar koda irin wannan amfanin ta shine in taka ta tsaya ta tunayi yi ba ma dogaro akan guda ɗaya mutum uku daga cikin mu kuma suna da sauran rubutu aikin su rubuce yana cikin karatun ana rubutawa mutum biyu daga cikin mu su kuma suna lura da wato waɗansu point a cikin karatun da suka fi muhimmanci su kawai suke rubutawa idan muka tashi wanda suka ɗauka rikoda sai su rubuto waɗanda suka yi wannan sai mu zama mu hadar sai mu fitar da nuska guda ɗaya clean copy sai mu bashi sai ya duba wani lokacin ya mana gyare gyare wani lokacin ya ce yayi to sai mu je mu rike wannan mu raba tsakaninmu ba karatun jarabawa bane ba ba na cikin aji bane ba wannan karatu ne da masallaci yake mana wanda wannan karatun masallacin shine abin da har yanzu yake da tasiri a kanmu cikin da'awa sama da wanda muka yi a cikin aji don cikin aji akwai niyyar cin jarabawa shi da fewa to wannan kuma ita ranar jarabawa ba ka ganin malamai a jami'a sai ranar jarabawa idan aka ce yau ne za a yi jarabawa kowa ya sani ya ya waso da safa cikin ɗalibai kowa fa mahaddaci ne duk abin da ka tambaye kowa ya sani amma in ka bari aka kai la'asar kuma kowa ya manta saboda dama abin ya shiga da karfi kuma da karfi zai fita ta hanyar da ka shigar da shi ta hanyar haka ije fita amma duk karatun da kai dan ka fahimta sai ga ya fi tsayawa to kaga mahallin shahid dai a nan gurin wannan himma ce ba zan manta da wani dalibi ba abokin mu wani Abdullah dan Libya wato duk yakin kokari akan wannan haka lokacin karatu na cikin aji akwai wani malamin mu da muka yi na aqida wanda ya karantar da mu aqida mu taɓa samun malami irin sa wannan yana cikin malaman da ba za mutum ba zai ta umanta da su ba a cikin rayuwa littafan ibn taymiya kamar ya haddace su da ka littafan ibn al-qayyim kan mene masail na aqida musamman firak na yan bid'a din nan idan yana fadin aqwal din su yana raddi aqwal din su raddi tarihi tarihan su wato kamar me to shi ma ba ma iya bin shi wajen lacca sai mun hada kai mu duka ajin shi kuma baya bari mu dauka da tabarko da hana miki to dole kuma sai muke dabara irin ta dalibai wanda suke desk din sai yana gaba haka sai su samu tabarko da sai su sa a karkashi sai su dan boye ta to kuma da yake na da babban sauci idan yana magana duk ajin anaji kuma akwai sakuwa na ajin saboda haka duk anaji to sai ga cewa kansa din yana fitowa clean muna ji saboda haka mun yi ta dauka bai sani ba sai dai kawai mun iyakacin kokari da mun dauka mun je mun rubuce sai mu goge kasar din da ya faɗa mana daga ranar da ya ji shi a wani waje to kuma zai bata da mu saboda haka wannan dabarar muka yi sai bayan mun gama karshen garba muka je muka ce muna so mu kai masa ziyara gida tun daga wannan shekarar ba zai sake dauka mu ba zai dauki yan sashen din baya sai muka je muka ce to da cikin laifin da muka yi masa a wannan shekarar shine mun rika daukan abin da dinsa <laughs> yi ta dariya a takaice dai wato ka ga dalibai masu himma da kwazo da sauransu amma idan nan gurin muna da sakaci masu himmar cikin ku suna nan amma kuma ku da kanku ma ba ku lura da su ku da kanku ma ba ku lura da su akwai kuma masu fahimta cikin ku amma ku da kanku ba wato ba ku faye san ku yi aiki tare ba ba ku faye san haka ba wasu yanzu kasawa ce da na cewa malamin ne ya zo mu yi muzakara tare na daina da fahimta ko na ga malamin ne yana da fahimta ya zo mu yi muzakara tare sai yanzu kasawa ce ko kuma in mun tashi muzakara mu mai da shi dandalin hira wannan sakaci ne sakaci ne sosai da sosai da haka malam makin nan sittin yana nan sur maki sittin babu wani saurara akan wannan wannan ita ce ka'ida maki sittin sur kuma da da wannan na haƙatar nada da kuma wancan ɗinta haka za mu yi gaba daya Allah shi taimaka komai da komai ai wannan dama ai na faɗa muku na ce za ku ga ka'ida ga misali ga komai shawahid ka kawo shawahid kuma idan ka kawo ka'ida ko kawo kawo misali ko kawo ka faɗi wajen shahid wannan yana da muhimmanci ai shine karatun in ba wajen shahid ai ba zai yi ba karatu saboda haka ya kamata duk mu lura da wannan gaba daya dan za mu yi garba zan faɗa muku ranar da za mu yi ah, ta iya yiwa sati mai iya mai zuwa ta iya yiwa na bayan ta idan na ga dama in faɗa muku in ce nan da sati ɗaya idan na ga dama in ki faɗa muku kawai ranar da kuka zo in ce kowa ajiye littafin sa waje shi dan dai filskap duk zai raba muku wannan kyauta sadaka ni ma in samu lada filskap din da mutum zai rubuta wannan ba zai zama aiki ba Allah ya taimaka mana sai Allah ya kai mu darasi yawwa ina ga jibi zamu ci gaba da karatun balaga kenan ko tunda an riga an kammala daura zamu ci gaba da karatun mu na balaga da muke ba'da salatul asr jibi talata subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a muna cikin dajin da yake bayanin صفة الصلاة صفة الصلاة da kuma abin da ya kamata mutum ya yi bayan ya yi sallah mun tsaya inda ma yake cewa wa yustahabbu lahu an yatanaffala bi arba'i raka'atin wa yustahabbu ana so ga mai sallah an yatanaffala yayi nafila bi arba'i raka'atin da raka'a guda hudu yusallimu min kulli raka'atayn zai sallama daga kowane raka'a guda biyu ma'ana in yi kowace raka'a biyu zai sallama wa yustahabbu lahu مثل ذلك كما أنا في هكا معنى وأن النافلة قبل صلاة العصر كافي صلى العصر وصل كافي أظهر كنا da bayan azhar wannan kuma kafin sallar la'asar amma bayan sallar la'asar kamar da zamu gani ba a yin nafila wa yaf'alu fil asr kama wasafna fi dhuhri sawa'an zuri sallar la'asar kamar yadda aka siffanta a sallar azhar sawa'an daidai wa daidai إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين a cikin sallar al'asr a rasa a biyu ta farko ya fara zai karanta ma ummul qur'an tare da fatiha bil qisar min sun sura ba masu tsayi ba misal misalin wadduha da inna anzalnahu sallar la'asar ba zai yi karatu mai tsawo sosai ba wa nahwi ma da makamantansu wa amma amma sallar maghriba fa yajharu bil qira'ah كي كراته في الركعتين الأوليين منها بيوت فوقه ويقرأ في كل ركعة منها منهما بأم القرآن بيوت فوقه وسورة الفاتحة وسورة لكم سورة من السور الكفار فينا بجد الجيرين سوري بجد جيزن كراته في سورة أتكن صلى مبارزة ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور الكفار معنى صلى بجيه ما سبيدا كراتوبا زي كراتوني وفي السورة وكفيتا وندباس بالأي وفي الثالثة ركعة أخكم بأم القرآن فقط ذكر انتفاتي تفاتيها نكوي ويتفاهد في تهيا ويسلم ويسلم ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين ana so in ya gama magariba ya rasa biyu na fila ya rasa biyu na fila wa za zada fa huwa khair in ya kara fiye da biyu na alheri ne ma'ana babu laifi bayan ya sallama magariba ya yi nafila daga rasa biyu zuwa abin da ya fi biyu ce wa in tanaffala bi sitti raka'atin sa hasan idan ya nafila ya rasa a shida to yana da kyau yana da kyau babu laifi yake والتنفل بعد المغرب بين المغرب والعشاء مرغب فيه yin nafila tsakanin magariba da ita muraggabin ma'ana an kwaɗaitar mutum ya yi nafila fihi a wannan lokaci ana so mutum ya yi nafila tsakanin garba da isa wa amma zai zalika amma a cikin wasu salloli daban min sha'aniha ta kama ta kaddama wato kamar yadda ya gabata ne bayana kama ta kaddama zikiri fi ghairiha sha'anin waɗannan sauran salloli shine kamar yadda bayani ya gabata a baya fi ghairiha a wasu wa amma isha al-akhira amma isha ta ƙarshe ita ce wani wahiyal atama kuma sukan ce ita al-atama واسم العشاء أخص بها وأولى أما سنة العشاء أخص بها في كتب أنت دوانا صلى العشاء وأولى كما سيفي داتيوة كما سيفي داتيوة معنى صلاة العشاء سنة أنا صلى العشاء كما أنا صلاة العتمة أما صلى العشاء سنة يفي أولى يفي داتيوة فإشاء فيجهر في أولين بيبري بين كراتي أرسى أجيب فرقه بأم القرآن وكرم تفاتيا وسورة تكون سورة في كل ركعة قوة ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر صلى إشاء كراتنك ياتي أي في يدا صلى العصر ويكره النوم قبلها أنكرها تابعته متين يبكي كافين يصلي إشائي wal hadisa ba'daha kuma makruhi ne a zauna a yi hira bayan sallar isha bi ghairi darura ba tare da wata larura ba ma'ana ita sallar isha ana so kada a yi ta da wuri sosai ne hikima saboda ba a so mutum ya yi sallah sannan zai kafa kuma ba a so mutum ya yi bacci bayan magariba kafin ya sallar sai wannan makruhi ne manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hani cewa kada mutum ya yi bacci kafin sallar isha'i kuma kada ya yi zauna hira bayan sallar isha'i sa a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wata rana da ya sallar isha'i da sai da dare yayi sosai sahabbai har suna bacci sun riga ma suna gingiri kuma suna bacci a masallaci sai wannan shine lokacin ta yake laula an asubka ala ummati ba dan kada in tsananta wa al'umma ta ba sai in basar isha'i sai dare yayi ma'ana ta yadda idan aka sallar isha'i kuma in an shiga gida babu da sai bacci kai to hikimar wannan shine saboda mutum ya samu kyakkyawar nutsuwa sannan sallah asuba zai iya tashi sallar cikin dare kuma zai iya tashi a sallah asuba wato akwai matsala ne irin rayuwa da da muke ciki bayan da za ka iya cimma wannan buri mai tarin albarka shine ka samu kai sallah cikin dare na filfili ka tashi kuma sallah asuba da nishadi ma'ana cikin nishadi kai sallah asuba kuma ka zauna kai su zuci har rana ta fito sai idan ka tsara rayuwarka ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa ana yin kailula ƙarura shi ne idan mutum ne bayan ko dai kafin a yi azahar gab ko kuma bayan an yi azahar za a kwanta a yi bacci na wata sa'a to in ka tashi sai sallar la'asar za ka tashi da nishadinka sa'annan kuma idan kai isha'i baka da hira ba ka kwanta to dama da ka sami hutu bayan sallar azahar ka sami hutu bayan sallar isha'i ka jikin ta riga ya huta in ka tashi a sai ka tashi da nishadi za ka yi sallah asuba da nishadi kuma za ka yi zama ka yi zikiri rana mummun tashi tun muka fita harkokin mutum tun safiya ba hutu a tsaye muke har rana ta fadi to a kake tsammanin za ka iya ba zai yi ba ko musamman yanayin ayyuka galibi babu bambanci da ɗan kasuwa da mai sana'a wanda yake buga gure ɗan kasuwa bambancin kuma akwai ma kaɗan ne kuma ɗan kasuwa yin yake a tsaye ba ya zama to ya shafa huta saboda haka in ka je jikin ya riga ya gaji kuma aikin mu ba aiki ne wanda muke da aikin ma'aikata ne a sabar da lahadi ba kwana bakwai ne a shekara kwana talatin a wata kwana ɗari uku da sittin a abin kwana bakwai a sati kwana talatin a wata kwana ɗari uku da sittin a shekara kwana ba mu da wani hutu sai idan wani dalili ya zo ka ga wannan sai ga ba za mu iya samun mutum na buri mu na cewa za mu iya sallar ba kullum a gajiyar muke yanayin ayyuka jikinka baya samu cikakken hutu dan bacci da muke samu da san huta ba ya ba yawa sai ka zai zama za mu iya yin sallah cikin dare ba kuma bayan mun sallah asubahi sai ka ga